السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتي نا 25 ga watan biyu da biyar ne ko da shida ga watan biyu hijiriyar ma'aiki Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam mai shekaru 1442 muna masjid nuri islam inda muke daukan darasin aqida a cikin littafin sharhu sunna na imam albarbahari rahimahullah wanda ibn fawzan yayi wa sharha rahimahullah muna ƙarshen babi na muna ƙarshen shafi na 322 ko za mu tashi farkon babi na 323 haka ne? to gabar karatu ta 124 muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya akan haka tare da roƙon cewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa Allah ka taimake mu da dandakatar akan dukkan ayyukanmu ya dace da sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال المؤلف رحمه الله والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه هكذا malam ya ce tsalloli biyar waɗanda Allah ya farlanta su sun halatta in ka sallace su bayan wanda ka sallace su illa an ya kuna jahamiyan mu'attilun sai dai in jahami ne ma'ana jahami shine wanda yake musun wasu sifofi na annabi Muhammad na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma yake musun wasu sunaye daga cikin sunayen Allah shine mu'aqqili wato idan kai sallah bayan jahani dan bid'a to sallar ba ta ba ba ta ba ja'izun ya halatta sallah biyar dinnan duka yi su kalfa man sallai sallaita kalfahu bayan duk wanda kai sallah a bayansa in dai ba dan bid'a bane eh kai baka san dan bid'a ba in kaga yana bid'a ba za ka gane ba to shikenan ka gane shi amma in baka sani ba abu yake yi wannan kuma ba dan ba ne. ba ka dora wa mutum suna sai in ka san shi da sunan ka fahimta yawwa ba fa kamar yadda muke nufi ba ne. sai in mutum ya zo ya taimaka maka shi dan izala ne sannan ya zama ahli suna ba a inda ahli suna ne izalar yana mata aiki baya mata ahli suna. ka fahimta sunna ka rike sunna to za mu bi ka sallah ka bar sunna ba ruwanmu da kai yauwa duk farin jego ga wallahi <laughs> ba kai ba ne ko <laughs> dai muka ga kana bidiya wallahi yau kauce maka kawai ka fahimta don ita bidiya da kake ganin ta aikin banza ne in kana ji ana aikin banza to aikin bidiya shine aikin banza aikin da duk za ka yi shi yadda gara aikin gado don gado in yana tono yana tono yana samun wani abu yana ci karka ɗauka dama shi ya yi kaftu don ya shi ne shi kaga damu in kana aikin banza ce kana aikin gado to ai gado ba aikin banza yake yi ba akwai sai wadda yake nema a ƙasa yana ci akwai tsubar da yake nema a ƙasa yana ci akwai gaiwa yana tartawa yana ci a da kafi ya kafe nan za ka tarda yana tone-tone to akwai abin da yake samu yana ce ba aikin banza yake yi ba amma mai a aikin banza yake yi ranar da aka tashi alkiyama zai zo yana tsammanin lada sai a ce sai a ce masa ina aikin ke ce gashi ya duba ya ce to wai saka Allah dai bai ce a irin wannan ba annabin da muka tura bai ce a irin wannan ba wa ya sa ya ce a ai na yi shi ne a ƙarƙashin wane ce to je ka can ka je ba ka lada don Allah zai samu akwai mai lada a rannan ba Allah ba to kowa kai sallah a bayansa matukar musulmi ne ba jahani ba ne ba ɗan bidiya ba ne sallar ka ta yi illa an ya kona an fa inna hu mu'aqqilun domin jahani mu'aqqili ne mai tauye addini ne mai shishigi ne fa in sallaita kalfahu fa a'id salataka in kuma kai sallah a bayansa matukar har ka gane to sake sallar fa in kana imamuka yawmul juma'ati jahaniyan idan kuma garinku limamin juma'ar ku jahani ne wawa sultanu kuma shine sarkin gari to ya za ku yi fafalli kalfahu aka ce ka bi shi sallah amma idan ka koma gefe fa a yi salataka sai ka sake sallaka saboda sarki ne bai kamata ka nuna waye wa sarki ba don ka raba kan al'ummar gari nan kuma kaga musulunci baya son raba kan al'umma da wuri in shi sarki ne to nan ku bi shi sarki ne shi ne liman ku bi shi kuna sallar ku sai ku sake cikin hikima musamman juma'a dama ba ita ce dai ake taruwa a masallacin sarki ba to ku zo don ya ga garinsa duk ana haɗe in aka gane ba ka zuwa kuma kai babba ne jagora ne karantarwa kake yi fahimtar da mutanen da kake karshen ta sai a dakatar da kai to ka zo ka ji shi in an gama ka ka yi azahar in ba shi ba ne shi kenan kun gane wannan fa'id bayan ka bi shi sai ka sake sallar in shi sarki ne wa in kana imamu min sultani idan yana daga cikin shugabanni wa gairi sahibi sunna sannan kuma ba ahli sunna bane gashi shine limamin ku shine sarkin ku amma kuma ba ahli sunna bane to fa salli kalfahu ka salla a a bayansa amma matukar ba jahani da ne ce wa in na imamu kamina sultani wa gairiki sahibu sahibu sunnatin a kafuwan sahibu sunnatin in sahibu sunnatin ne yana goyon bayan sunna amma yana shirme a sarautarsa yana ɗan kama kariya yana komi amma sunna yake so salli kalfahu wala tu'id salataka sai ka sake tsalla kaga wannan idan komi yadda yake adalci idan bidiya yake in kai sallah bayan sa ka sake kuma ko da yana shirme yana zalunci idan yana son sunna kai sallah bayan sa ka sake goyon bayan sunna muhimmanci gare shi ai in mutum ya ina son annabi sallallahu alaihi wasallam kuma in an taba annabi zai yi fada ko yana wasu laifuka a gefe ya fi wanda yake yin abin da duk yake amma baya son sunna son sunnan nan da kuke gani mukanin ta ba karami bane ka ce kana son sunna kuma a ganka kana goyon bayan sunna kuma fada kake akan sunna kare sunna kake yi da yawa don kana yi musulunci ya damu da kai yana son ka amma aka ce ba ka son sunna kwata-kwata to kai ba in kai wasa ma murtaddi ne don kamar kana fada da annabi ne kamar kana fada ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yace ai kudu he kace arewa in yace yamma kace gabar in yace gabar kace yamma ba haka yan bidiya suke ba yawanci haka suke abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake umurni da shi suke fada. yanzu in ka je wani wuri ka ce za ka bude makaranta karantar da sunna to an yi ta a kenan sai an kashe makaranta balle ka bude masallaci daga ikon Allah eh amma kuma a haka fa za su ke maka su masoya annabi ne wannan suna amfani da sunansa ne kawai suna kashe ainihin sunansa? su yi amfani da sunansa sai su kashe sunansa? amma wallahi wallahi duk mutumin da kaji bai son sunna to ƙarya yake bai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shugabanka ko da yana kama kariya a mulki a wani wuri matukar yana sunna yana son sunna don haka ce kana goyon bayan sunna kana fada akan sunna ba lalle bane ka bi sunnonin nan duk ka ce kayi su dole sai ka samu tasgaro to in dai aka ce sunnar kake goyon baya to an yi sallah bayan ka ba za a sake ba amma in ka fito kiri-kiri jahami ne kai ba ka son sunna ka fi goyon bayan bidi'a yan bidi'a kake daurewa gindi to ko da sarkin ne za a bi ka saboda kai sarki ne don kan al'umma ya hadu amma ba za mu sake sallar yawa in muka yi mu koma gefe mu sake amma ba za mu faye ma baya ba tun da kai ne mai gari kuma kai ne liman sai mu zo mu yi sahu a bayan ka yi sallah don kan al'umma ya haɗu kun gane wannan yawwa amma idza kana sahibu sunnatin idan sahibu sunnatin ne fa salli i isalla bayan sa wala tu'id salataka kar ka sake sallar qauluhu was salawatul khams ja'izatun khalfa man sallaita khalfahu ba haka imam al-barbahari yace ba malai yace hadhihi mas'alatul imamiyya wannan mas'ala ce ta limanci fi salati dangane da abin da ya shafi sallah ako man allazi yasuhu wane ne yake inganta an ya kuna imaman ya zama liman waye ya inganta ya zama liman wallazi wanda za ta sifu imamatahu da kuma wanda limancinsa bai inganta ba wato kamar ana so a gane cikin biyu wane ne limanci ya inganta wane ne kuma limancinsa bai inganta ba kafiri kan dama ba a maganarsa ko yauwa to da wanda yake son sunna da wanda yake goyon bayan bidiya wane ne ingantaccen limani shi ne halis sunna shi yasa yace matsala kenan imamiya awwalan yace da farko idza kana al-imamu idan wannan limamin huwa sultanu shine sarki fa hadha yusalla kalfahu za a yi sallah bayan sa kama yati kamar yanda labari zai zo duna nazarin ba tare da lura da wani abu ba duna nazarin ila ba'di mumarasatihi ba tare da lura da ainihin kama karyan da yake aikatawa ba allati yakunu fiha wanda yake cikin ta ma'asiyatun cewa ai yana fago aw mukhalafatun ko kuma ya sassaba malam ya yakhruj an addini matukar bai zama kafiri karara ya bar addini ba Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bis salati kalfahum ya umurce mu da mu yi sallah a bayan irin waɗannan shugabanni idan sun zama limamai don me don haɗin kan al'umma li ajali jam'il kalima don a haɗa kan al'umma guri ɗaya wa adami tafarruki don kada a raba kan al'umma ma'ama kana duk yanda inda huko ma'ama kana inda huminar zunubi wal ma'afi duk yanda muka ga yana aikata aikin zunubi yana aikata aikin sabo matukar ba aikin da ya kai shi ga shirka yake yi ba ku kula da wannan don an riga an ma a tun farko matukar ba a same shi kafiri ba to shi kenan za a yi sallah a bayansa ma lam yusalli ila ila haddi kufri ma lam yasil kai ko ma lam yasil ila haddi kufri matikar wannan zunubin da wannan sabon bai kai shi ga gejin kafurci ba domin ayyuka da yawa in mutum ya aikata su bai zama kafiri sai dai ya zama mai sabon Allah ko to irin wannan za a bi shi sallah fa innahu yusalla qalbuhu min ajli jam'il kalimati matukar shine sarki za a bi shi saboda kan al'umma ya haɗu kususan musamman ma fi jam'i wal wal iljuma'i ba jam'i ba eh, iljuma'i musamman ma a juma'a wal a'yad da idi kasan su ne wanda gari duka ke taruwa amma don azhar la'asar kaga yana can unguwannin ku unguwanninku ku. to amma juma'a duk ku taho tun da shi ne limamin gari ku zo ku bi shi idan kuma kun san yana wasu abubuwa a sallar na bidiya idan kuka gama sai ku sake amma dai kun bi ku. ko kan al'umma ya haɗu za ku ji daɗin wa'azi da haka kuna faɗakar da mutane kuna nuna musu bidiyoyi ta yadda kowa zai gane tsarkin nan faganga ba rufi ne ranar da aka samu juyi kawai gari duka alis sunna ne amma a take aka ce kar ku biyu shi sallah kar duk wanda ya faɗi akan sai a kamo shi to shi ne sarki sai a ja makoka sai a rufe mu ga kuma wanda zai karantar wancan ma an ya bullo a sha muko shi a ɓoye a sha muko wancan ma a ɓoye kuna zamanin za a ci nasara to hikima da musulunci ya ce a bi shi tun da shi ne sarki amma tun da akwai kwama talar bid'a a sallar in an yi a sake ya san ma ka sake ya san na sake amma dai ya san shi sarki ne kuma kiliman ne kuma an bi shi kun gane wannan? waka zalika na'am wato haka nan ma a cikin farillo ba ya ce musamman ma juma'a da idi ba waka zalika fil fara'idi haka nan ma idan ya kama farilla ne an yi wani abu an taru sarki ya shiga gaba za a yi sallah kar ku ware ku ce ku ba za ku bi shi ba shine mai gari fa yawwa wa in kana waliyul amri matukar shine shugaban al'amuran gari jahamiyan e kuma ya zamanto shi jahamiyi ne fa innaka tusalli kalfahu wa tu'idu salataka ka bi shi haka amma in an gama sake sallar don sallar ɗan bidiya ba ta kaiwa gashi don haka in ka yi sallar sake amma yanzu wannan ka bi shi a matsayinsa na shugaban gari ka gama da nan to ka koma kuma kai sallar ingantatta saniyan na biyu idza kana al-imamu fasiqun ghayru sultanin to idan limamin fasiki ne fa gairu sultanin amma ba sarki ba ba haza muhallin kila da wannan muhalli ne da kilafa waɗansu suka ce idan shi babba ne a wajen sannan kuma bi yarin yayi wurin duk maganarsa ake bi kai kuma yanzu ka fahimci gaskiya kana fahimtarwa a hankali a hankali kuma mutane suna fahimtar ka lallaba bi shi a hankali kun gane wannan ka bi shi ana sallar kana wa'azi kana karantarwa ɗalibanka suna ƙaruwa a hankali ana sallar a bayansa ana sakewa yana ta karantarwa ɗalibanka suna ƙaruwa kuna gane ha duk da haka muka soma eh <laughs> a yanzu ko ba mu fi ba ma baya za a yi da mu yanzu har mun samu masallatai mun samu na wanda za mu bi su ko ba gaba to da marufin karka ce za ka yi garaje tafi a hakan kana canjawa kana bi kana a haka kana bi kana canjawa har ɗalibai su karu su yi yawa kun fahimta muhallul kilab to idan kuma ba haka ba ne dama akwai mafahimta akwai komi kawai wannan ɗin ɗan landan ne dai shi gashi nan kuma dai Allah ya sa hoddirore ya biyo ta kai ya zama liman to wannan ku tare mata me ya faru a bai bai yi ba don yana kaza yana kaza to ya aka yi kaza din menene sai a yi ta kawo hujja har sarki ya ji a daddale sai ya ce eh, to to kaji jama'a ba su yadda da kai ba sai ana da wani kun gane wannan sarki ba sarki ba ne jama'a in su suka fi rinjaye suna da damar da za su ce bai yi ba don yana biriya a sallar ba su yadda ba to amma idan shi ke da rinjaye a yankin za akwai waɗanda suke su sun zama kamar doduna a wuri ko a lokacin in ka kuskura kace ya yi kuskure to kai ma ba za ka kai gaci ba to ka bi shi haka wannan ka'ida ce islamiyya saboda haɗin kan al'umma ba a so a raba kan jama'a da sauri sai a biya haka ana sallar amma fa ku duba shari'a ta ce in yana bidiya in kun yi sallar ku sake saboda bidi'a babu ita qur'anan babu ita sunnatan to in kuka ce da ita za ku yi ibada kuma ranar tashin alkiyama ba ku da sakamakon da za a ba shi yasa ba a duba girman wanda za a bi a dubi abin da yake yi kar ka dubi girman mutumin da kake so ka bi dubi aqidar da yake kai ya dace mai bin Allah da manzonsa ne eh to bi shi komi kaskancin sa ya saba wa Allah da manzo kauce masa ko da shi ne babanka wannan ka'ida ce islamiyya la ba'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu muslimina kawai Allah da manzonsa ne kawai suka fi tantantar a nemi yardar su matukar mutane masu imani ne in dai har abun da wancan yake ya saba wa Allah da manzo zaka bi shi don ka nemi yardarsa to kai kuskure an gane wannan an yi kuskure amma idan abin da yake ka yi ya dace da na Allah da manzansa sai ka bi don mai neman afiyardar Allah ka bi kuma ba a bin mutum don a kwantar masa da hankali matukar abin da ake yi a kwantar masa da hankalin yana ɓata ran Allah da manzonsa yana ta Allah da manzo to kowaye ba za a yi ba ku duba wannan rubutu muke karantawa ba mu muka kago ba ko mun tarda shi shekaru aka yi shi yawwa kargace kaji wani sabon karatu yawwa mu ma littafi muka gani kuma haka yake yanayi ne ya sa mutane yanzu har in ana irin wannan karatun sai su kaji su ba kaji su ba la'ina wai kowa bai iya sallah ba sai su wallahi kowa bai iya sallah ba sai su Allah da manzonsa su suka fi iya sallah kuma su suka koyar da sallah kuma wanda aka aiko da sallar yake sallu kamar aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi matukar ba haka kuka yi ba to ba sallah bane ku duba da yadda ake wa sallah kama kariya kafin ilimi na sallah ta asali ya zo za ka gaba a munti ɗaya da rabi an gama azahar eh asham da ake asham da isha'insa da komi da shafa'insa da witiri minti goma sha biyar ne eh eh shau shau shau shau fatiha ba kafin ka gam alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin ummul qur'an fatiha dil kitab ita ce za ka yi wa wannan kama kariya hmm? to wannan kwata-kwata harkat na wala gollin kawai ya ɗauki adadin second din da karanta fatiha harkat kawai na wala gollin wannan madda ta alkalmi din nan kaɗai ita kaɗai daɗewar da ake yi ana yin ta ya kai har ya kai fatiha shi eh? maddul lazimul kalimi ne fa al ko ba haka masu tajwidi suka ce ba wala dalil ita kadai maddul lazimul kalimi al to ita kadai wanda yake bin ka'idar tajwidi kafin ya kare su wani yayi fatiyar duka الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا الضالين آمين اللهم الله أكبر ربنا الله أكبر اللهم ربنا الله أكبر السلام عليكم الله أكبر الله أكبر shi kenan kafin ka ce ne shaf shaf an gama don Allah wannan sallar ko kai kike biya wallahi zaka tsallake masa kayansa wallahi in dai aka zo katar da sallar sunna wallahi ko kai ba zaka biya wacce ba in sayarwa ake eh ace dai wacce zaka saya ba zaka saya waccan ba ko ni arhatta to balle Allah shi za a yi wa wannan wulakanci ba inda za ku ku yi ba sallah wulakanci ku koma gebe kuma ku kama hira Eh? ku tsaya ku yi ta yanda ake so a yi ta sallu kamar ra'aitu muni usalli amma ina kuma kuna zaune kuna ta hira ba ba ku damu ba bakwa sauri amma daga kun fara sallah wai sauri ake yi da har ma masallacin in limamin yana dallaci ba a zuwa masallacin sai kaga ana kauce masa wai tantan ne eh, kai wannan limamin tantan ne direban tantan kai ga can gilman eh wai gilma to aiko gilman ya kuka gani lokacin da suka shigo yadda suka yi ta rumurmuce mutane to Allah ya tsawaye to irin waɗannan ayyuka da can an saba da su kata-kata don aka zo ana wazi sai ka ji an ce wa'annan sun kawo mana wani sabon al'amari kai in ma kana irin wannan karatun sai kai dan izala ne wallahi kuma ka dage kana karatu na gaskiya ka gani in ba ce ma dan izala ba ka je ka yi sati a ƙauyen ku kana irin wannan karatun ka dawo ka gaya mun lalle har na yi na gama ba ce mun dan izala ba eh kana farawa ce anya obo na izala onatti ni mina na ijan ba ko ne fa kama da yan izala eh hmm kai min mani wallahi non gi ai ni alko eh eh wala ko to Allah ya sauke to wallahi mu ce ka sai mu mu dai karatu muke littafi muke bi ba tatsuniya muke ba abinda muka tarda kuma za mu faɗe shi wa man afali Umin, wa man sha afali yakfur wanda ya ga ya masa ya bi wanda ya ga bai mar ba faɗin duniya da faɗi yanda ka gudu gurin da ka tashi ka gudu wani yana nan yana jira ka tashi ya zauna a gun kun gane wannan yawwa kuma addinin musulunci ko da yaushe ci ba wai buƙatar ta a taru da yawa ba a gaskiya ta haɗu dai ko da kaɗan ne masu gaskiya sun fi taron yuyuyu kun gane to yanzu kuna tsammani duk waɗanda suke iddiyayin sunnan ma wasu sunnar suke bi da gaske wallahi ina tabbatar maka wani yana nan haushi ma yake jin an wata nasarar ko ba munafukai kamar yadda kasan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suna nan su addinin suke tsakani da Allah kamar sahabbai kuma musulunci suke manzon Allah suke bi akwai kuma munafukai in yana wa'azi wasu har kuka suke amma kuma in ya ci nasara ba sa so ba sa so su ga annabi ya ci nasara munafukai kenan to ko yanzu muna da irin su wanda in alheri ya samu nasara ta samu sai ka kalli fuskar yaƙe yake kai alhamdulillah kai yayi kyau wallahi yaƙe yake ba murna ba eh murar babu ita a kan ciki kuma yana ibiyayin sunna sunna ko ina ne ka ji sunna ta rushe wallahi kar ka ji haushi wai don ba bangaren ka bane ba kungiyar ka bane sunna ko ina take a duniya sunna ce kowane ne in bi sunna yake bi wallahi ya kamata ka ji zafi in matsala ta same shi sai har wani ahli sunna matsala za ta same shi mai son manzon Allah mai goyon bayan hanyar manzon Allah matsala ta same shi ka daɗi to ƙarya kake kai ma ba ahli sunnan ba ne don sunan nan ba kasa ta ake kala-kala ba ɗaya ce ɗariƙu ne kala-kala akwai ɗariƙar shehuwa ne akwai ɗariƙar shehuwa ne akwai ɗariƙar shehuwa ne akwai ɗariƙar shehuwa ne amma akwai sunnar shehuwa ne sunnarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi kwaya ɗaya ce to in har kana ji a ranka sunnar wancan ba sunna ba ce taka ce sunna to kai ma ka koma nai. kai ma sunnar shehu ka kake bi wallahi kariya kake yi in ta annabi kake bi to da wancan ahli sunnan da wancan da wancan duk ɗaya ne ku fahimci wannan sunnar ɗaya ce mai sunnan ɗaya ne Shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ku ɗauka sunnar ma kasa ta ke kamar dariƙa ita kam ɗaya ce alaikum bi sunnati gaba ɗaya annabi yace ku na kore ku da ku rike sunna ta kar ku yadda ta sunna kowa kar ku yadda sannan Allah yace laqad kana lakun fi rasulillahi iswatun hasana ya kasance muku abun koyi in dai kwaikwayo za ku yi to ku kuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine za ku yi yanda yayi shine za ku bi inda ya bi shine za ku bar abun da ya bari shine za ku hana abun da ya hana shine za ku sa ayi abun da ya sa ayi to wannan ita ce sunna kuma kaji kana son mai son ta ko bayan guje ne ko bamboye ne ko babace ne ko bahaushe ne ko inyamuri ne ko ibo ne ko bafulatani ne in dai alif sunna ne musulmi kawai ɗan uwanka ne min aina ja'a wa min aina kharaja ba ruwanka da wannan da ina ya zo ta ina ya fito ba ruwanka to in gi yanayin fulbe joni na yin da rufa Eh, wallahi ina mai tabbatar muku in ba tsayawa aka yi ba Su kai waye wace tsayuwa za ka yi yanzu bayan masu tsayawa sun tsaya lokacin da abu ba zai yiwu ba suka tsaya suka yi shi kai ne yanzu za ka tsaya kai mai eh wallahi da yanda za ka tsaya ka hana sunna ba ka kai su abu jihal ba sun iya sun kasa sun gama sun mutu abu lahab tun farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara jama'a shine farkon wanda ya fara wargaza tafiyar sunna yace tabbas laka ya muhammad ali haza jama'atana ka amma ko muhammadu yanzu kai don wannan kawai ka tara mu duk abinda dattawan garin nan suke yi iyaye da kakanni yanzu ka tara mu wai kai Allah ya aiko ka komi a bari a bika sai haka wai tabballa shine Allah ya turo da sura guda tabbat ya da abi lahabin wa tab ma aghana anhu maluhu wa ma kasab ba dai ta kamar ka kudi ba wani fa in yana da kudi gani yake zai hana sunna a yankin su zai biya ko nawa ne yaran nan ba su da ai zai na biya ko nawa ne to ka kai su abu lahab kudi ne aka ce tabbat laka tabbat ya da abi lahabin wa tabba ma aghana anhu maluhu wa ma kasaba kudinsa da abin da ya tsowarwarta duk da masa amfani ba yi don yana da kudi yana da dukiya yana da ma'aikatu yana da barori yana da bayi yana da kuyangi Allah ce duk bai mar amfani ba ya zama ɗan wuta Allah ya kare mu za ka duk kwazon da za ka yi yanzu don toshe gaskiya wallahi masu yi sun yi sun gama sun tafi takunkumin da za ka yi wa addini duka masu yi da daɗewa suka yi ba muna karantawa a sira ba kun manta irin takunkumin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam har ya shafi dangin sama da ba musulmai ba eh wata nawa ba shiga ba fita ba sayar musu ba a tsaye a gunsu in kana so ka taimake su ma sai a koye cikin dare har suka rika mutuwa wai kawai don sun ce rabbun Allah ubangijin mu Allah wai wani shi kuma yanzu zai fara yin nashi ya makara eh Allah ya makara yaushe to gaskiya kan in za ka yi ta kai ta kawai kuma wallahi mu da muka ce mun yadda muna son sunna mu ma in muka yi wasa wallahi kashin mu zai bushe eh? kashin mu zai bushe in muka yi son zuciya mu tsaya tsakani da Allah mu yi sunnar yawa ba ruwan mu da mu in dubi sunnar kawai mai yin sunna ya zama abokin aiki mu yi aiki wa sunna amma in muka tsaya muna leke-leke wannan daga ina ya fito shi kuma ne matsayinsa yaushe ma ya fara to addini musulunci ba ruwanka da yaushe ka fara wallahi addinin musulunci mai yin sa kawai shine ga wani yana yau in mutum ya musulunta kawai musulunci shi kenan ya karfe ka aiki ka na da duk mummuna an yi afe ma kuma an karfe ka kamar yau aka haife ka baka da zunubi sai dai in kayi wani nan gaba sai na muke na'am qaulul to ba'dul ulama'i yashtaritu fihi al wasu malamai sun ce sai in adili ne shi liman fala tasihu khalfal fasiki baya inganta ai sallah bayan fasiki allazi yati kabira wanda yake aikata kaba'ira min al-kaba'iriz zunubi daga cikin kaba'ira ta zunubai duna shirki amma fa banda shirka shirka kam la kilafa ba sabani duk mushriki ba abin sa sallah kuma ma bai da sallah yawa duk mutumin da ya kaga yana yin guraye yana yin dagwagi yana yin layu yana bada buso a binne wa gida yana zuwa ya ɗaure gona ba za a shiga ba ya ɗaure iyakar garke ba za a shiga ba wannan duk wannan in ka bi shi sallah ma ka sani kawai baka da sallah wanda duk za a zo a yi masa kuka wani ya addabe ni ya kawo kallon karfe ya yi rubutu ya kara a wuta mutum ya ta rudewa kawai ya faɗi ya ta birgima ya kashe mutum irin su da yawa suna nan malaman tibbu masu kashe mutane masu haukata mutane masu korar mutane da kana cikin danginka ƴaƴanka iyalinka haka kawai a yi maka tsaki a ɗaurawa wani tsuntsu yaya ya gabar kai kuma he ka shi ko ya kudu kai kuma he kai kudu ko ya arewa kai ma he kai can ina duk zunzun ya yi kawai kana ta bi ka halaka a kuma azhar na yi shi zai zo ya shiga wai limamin ku ne har ne da limanci eh? eh to menene wannan mai littafin da yake karanta da mutum muna yara muke karanta wannan littafi iza laita khalfa imamin thumma bayyana laka annahu kafirun aw aw fasiqun bidari hatin karshe ne aka ce kai sallar taka sallar ta kabatar ce ka sake ta don Allah da aka ce in kai sallah bayan limami daga baya ka gane kafuri ne Jacob ake nufi yanzu yaushe Jacob ko Anthony ko Christopher har ya samu mukamin da zai zo ya zama liman kafirin cikin ku ake nufi tun da har limami aka ce kuma sai ya bayyana kafiri ne ana nufin yana shirka yanzu mutumin da aka gane yana haukata mutane da tsafi ba gane kafiri ba ne? eh mutane nawa irin wannan ko kuma kawai yana zaune kuna zaune lanin lafiya sai wani ya zo ya kawo kuka kawai sai an raba su gobe za ka samu suna fada sai a fakar fa tsakani kawai sai ka rikici ya tashi ba shi aure ta ba eh an gama kana son ta kam in ta fito eh to gobe za ka ji suna fada kawai gobe ana zaune lafiya ta ya dawo kawai tana marsannu da zuwa ke mana son iskanci ko ne gida ne ya faru banki ne ya faru a rasa ne ne ne dalili ce to mai gida mai na maka shi kika yi ne kawai gaba ɗaya an tsafe shi bai san me yake faɗi ba to Allah ya baka haƙuri haƙurin in ubanki ne haƙuri Eh? to yanzu duk da ta wancan ta ce shi take so kuma shi ma yana son tafi aka yi auren amma an je mugun kafirin ta ya zo ya yi kulumbotan sa kawai yanzu ya raba ba a yi ne to irin su ne za ta bayyana laka annahu imamuka a yi da salataka abadan a ina ha da ala ta sihu kalfa fasikin lazi ya ti kabiratan min alkaba'ir zunubi duna shirki eh banda bai mai shirka kan wannan kan mutulakan qalu la yusalli kalfa kalfahu ba a sallah bayansa li'annahu laysa bi adalin don ba adili bane wala yattakhidhu wala wala yattakhidhu imaman ba a rike shi liman alƙaunul akharu ɗaya zancen ma dama annahu muslimun wata fi salatuhu fi menene nafsihi idan mutum har baya irin wannan shirke-shirke yana rike da tauhidinsa sannan musulmi ne sannan sallarsa in yayi ita in ta inganta in kuka bi shi kuma ta ku ta inganta kun fahimci wannan amma idan har an same shi da wayancan kullum botan da in yayi sallah ma bata inganta ba irin su ne fa aka ce kai da kaje gunsa ma kake kana neman taimako sai da ka rasa sallar kwana arba'in man ata kahinan au arrafan wanda ya je gun boka ko arrafi bi iddi'a'in sanin abun da zai faru to in ka kuskura ka je gunsa lam da hu salatu na yau man sallar kwana arba'in din ne ba a karɓa ba shi ya yasa har ya je can amma kwana arba'in kana yin sallah ya ce zai kai ka gumbo boka eh to kai ma tukun na balle shi bokan kai da kaje ma sallah ka ta kwana arba'in kandem yaya shi to idan har sallarsa ta inganta fi nafsihi shi kansa fa innahu tasihhu salatu kalfa ya inganta ai sallah bayan sa kai sallah kalfa kulli musulmi don shi musulmi in dai har musulmi ne to kai sallah a bayansa matukar bai yi ba matukar baya kwama talan da fudda shi daga musulunci to kai sallah a bayansa walau kana inda hu shay'un min al-ma'asi ko da yana yanzu in aka ce a nemo limamin da baya sabon Allah ina za mu samu shi eh sai mun samu limamin da baya sabo akwai shi to abinda ake tsoro dai kar a sallaka mu samu kana bidiya sai kana kiran mu akan bid'a sannan kar mu samu kana tsafi kar mu samu kai dinnan kana shirka wannan kan babu amma in dai ka kiyaye baka shirka sannan kuma kana iya kokarin ka wajen sunna to wannan don sabon ka da kake yi ɗaya can ɗaya can wannan duk za a bi sallah don babu wankaki. sai annabawa kullum ibn adam khata'u kowane dan adam mai kuskure ne kun gane wannan yawa shi yasa yace walau kana indahu shay'un min al-ma'asi duna shirki amma wanda mushriki kam yawa duna shirki wa duna al-kufri wanda kafirci don akwai abu da daga kayi shi ka zama kafiri kana cewa ni dai wannan ban yadda ba zan yi ba ba daidai ba ne kuma hadisi ne to ka kafurta aya ce aka karanta kake ban yadda ba zan yi ba in bantar da haka iyaye da kakanni ba ko aya ce ka kafurta duk wanda ka samu ya kayyata aya ko hadisi to ya kafurta kun gane yau amma in dai har ba kai ga haka ba shikenan yusalla kalfahu wa hadha zahiru kalamil musannif wannan shine zahirin zancen imam al-barbahari shine al-musannifu ai musanniful kitab ake nufi Allah ya saka mishi da alheri ba za mu soma wannan ba ko anan za mu tsaya to wannan abin da za mu je gaba insha Allah yana da muhimmanci babin sosai yawa don zai fara mana kan wali na daya a al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam in kana so ka bi waliyai to ga su kwaye shugabansu abubakar siddiq yawa don haka yan uwa musulmi wallahi mu shiga taitayin mu ana yaudarar mutane fa yanzu fa muƙamin wasu muke gyarawa muna girmama musu matsayi kawai muna tabinsu mutum ya zo ya sheƙa mana tatsuniya ya tashi mu kuma mu masa kabbara mu tara mar hadaya saboda tsabar wayo ma ba sa cewa sadaka wai su a dole jikokin manzon Allah ne sai a ce hadaya to wannan al'amari ya kamata mu dube shi da kyau ya kamata mu dubi al'amarin nan da kyau addinin musulunci in za mu tsaya mu yi shi mu yi shi na asalin wanda muka tarda a ƙur'ani wanda muka tarda a sunna wallahi kar mu damu da yawa In in kace yawan jama'a zaka kula da shi to Allah ya ce aksaruhum kaza aksaruhum kaza amma ka kalilan ma kalilan ma kalilan ma har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kafurai sun fi musulmai yawa kuma har duniya ta tashi haka za ka tarda kafirai sun fi musulmai yawa in ka ce sai ranar da kaga inda ya fi yawa za ka bi to da yawa za ka lalace gaskiya ake bi ko da kaɗan ne masu yin gaskiya ka bi ta Allah ya taimake mu yawa yanayi ya juye mana yau dai ku dubi yadda aka mai da wani abu wanda ko ba ka karatu ma ka san ba daidai ba ne kirkiri fa malamai ne suka ɗaure wa makaɗa gindi wannan abu yana damuna yanda ake kiɗa maza da mata a yi rawa a yi tafi a coci wai yau an dawo musulmai ke yi kuma wai an yadda su ne masoya annabi ko jahili ya san ƙarya ne annabi bai yi haka ba ƙarya ne sahabbai ba su yi haka ba amma wai an ɗaure wa abin gindi wai irin wannan in ba shi kake yi ba yanzu kai makiyin annabi ne kaga upside down ko saman aka maida ƙasa kai da kake son annabin kake bin sunnarsa wai kai ne makiyinsa saboda ba ka so kai masa ƙarya in zo in dawo ganguna ina ta kiɗi ina rawa kuna bi na kuna ta da ƙura wai mu ce sunnar annabi mu ce ba mu yi wa annabi ƙarya ba man ka zaba alayya Amidan. duk wanda ya mun ƙarya da gangan faliyata bawa a ma'adahu na ya ce duk wanda ya mun ƙarya wallahi faƙala malam aqul ya faɗi abin da ban faɗi ba to ya tana digun zaman sa wuta tun ma kafin ya mutu ya shirya kawai shi dan wuta ne kamun ƙarya ka ce ni nace kuma ban ce ba yanzu nawa ake wa annabi ƙarya a zo a yi watsa kiɗa a yi rawa mace ta rera waƙa wai ta wai annabi take yi sautin ta daɗin muryar ta kawai ya sa ana ta sayan sautin wai a ce wai sunnar annabi lada ake ji wai in ana jin kiɗan wai lada za a samu ina aka yadda mace muryar ta kira'a ma ta yi ta tallata ƙira'arta a karatu ma aka ce ta yi a ɓoye don muryarta iraici ne sai a waƙa ne kawai sai a yadda amma saboda mu an ce wai ba mu da ilimi manyan malamai sun halatta eh manyan malamai sun halatta wannan ta fito ta yi ƙaryarta a ce tsayi dace wannan ma ta zo ta yi wa annabi ƙarya jiya ya zo guna kai ka ka gaskata ma fa ka kusa zama kafiri wallahi wai jiya annabi ya zo gunta sun dade suna hira wallahi yana jingine da ita yana kaza yana kaza eh to yanzu Aisha da aka mutu a ɗakinta wanda ya mutu yana rungume da ita Aisha ta ce fa mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina haqinati wa zaqinati makwarkwata ta da tsakanin nununa na nan kirji a nan ya rasu ina rungume da shi akwai wacce ta fi kusanci da shi sannan kuma da aka binne shi a ɗakinta a nan take gaga don ta ga kabarinsa ba ta bar ɗakin ba ko bata bai taba tasowa ya zo ya same ta ba ba ta taba cewa bayan an bune shi ya dawo ba ke kaza ma baka eh aka binne abubakar a gurin ba ta bar ɗakin ba a nan take kwana tana jira za mu ji wannan babin shi abinda za mu yi a kenan babin nan na gabanmu wanda rana ita yau insha Allah wannan za yi eh sai da aka kawo umar ta fitar daga ɗakin saboda yanzu kam ya dai babanta ne kawai da mijinta ba ta bar ɗakin ba da aka kawo umar yanzu muharrami ya shigo Ya ta fita daga ɗakin to ba ta taba cewa annabi ya dawo ya same ta ba matansa kaka goma sha ba matar da ta taba cewa annabi ya zo ya same ni mun yi hira sai ke wai sai ya da tana yi har ana Allahu akabar in kana jin masu kafarar ma akabar suke cewa akabar kuma babban gane ne da baro kuma an aure musu gindi wallahi suna yi wa annabi kariya sallallahu alaihi wasallam irin su idan da musulunci ke aiki duk kamo su za a a kashe su Allah ya mana da yake don haka duk mai bin sunna sai ya haƙuri don zamanin ne ya zo yanzu bidi'a ce kake tutiya in kana yin ta sai ka ratsa gari ko ina ana son ka amma in kana son sunna kuma sai haƙuri ka daure kam in ka daure kuma za ka kai gaggaci don gaskiya ita furen ta ‘ya'ya yake yi ƙarya kuma furen zubewa yake yi kun taɓa ganin itace ƙarya furensa ya ɗore ya aiki wani abu wataƙila wasu fa ba su san ma iccen ƙarya ba akwai wata mushiya da ake mata ƙarya kun santa ba kun taba ganin 'ya'yan furen me yake yi to wannan karin maganan da kuke ji ana cewa ƙariya fure ta ba ta yaya kar ka ɗauka irin ta na faɗi ba daidai ba ita ma bahaushe ya mata kinaya ne da wannan bushiyar dun sunanta ƙarya da aka ce ƙarya abu a yi shi ba haka ba to shi ya sa ita ma bushiyar in ta fure ba zai yi yaya ba ya ka ce ita ƙarya fure yake ba ya ƴaya. gaskiya ba furenta aihuwa yake yi yauwa don haka gaskiya komi ɗacin ta rike ta komi talaucin da za ka shiga in dai gaskiya ne rike ta duk ƙaƙani da za ka shiga in akan gaskiya kake rike ba dole bane ka zama mai kuɗi a duniya ba dole bane ka yi sarauta a duniya ba dole bane a soka a duniya ba dole bane ka yi walwala a duniya ina ake so lahira ake so ka samu wayannan mukama idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira a can ne idan da za a buɗe ma kaga yanda mulki yake a can da ni'ima da arziki ka ga yanda muminai za su zama a can wallahi da kawa da duniya dukanta to amma ina saboda ba ma ganin can shi yasa nan yake rudar da mu wani akan muqami Allah ya sai saba wa sunna akan matsayi da za a bashi kawai sai ya bar sunna gani wani sai yayi fatali da gaskiya akan kare mutuncin matsayinsa kawai Allah ya kare mu mu yi wa annabi salati Allah ya sa ɗaya daga cikin ‘yan uwanmu Allah ya masa rasuwa yau malam hassan ya fita zai je aikin gona mota ta shi garin tsallaka hanya ta masa sanadi ɗan gidan malam yusha'u wanda ya zama shi ne sanadinsa da shi muka yi sallar asuba a nan da zai tafi ya je ya cika randunan gidansu saboda kar ya zo ya ce ya ya fita bai ribi ruwa ba duk aikin da ya san in baban ya gani zai tambaya ina wani bai yi kaza ba sai da yi sannan ya fita baban ya ce yau fita yi kawai akan mashin yana yawo bai san inda zai je ba ya yi mamaki sai ya je nan ba abin da zai agun sai ya koma can ba abin da zai ya rasa me yake me yake wa yawo to yana da wani yaro karami na goye wanda ciwo ya galabaitar da shi an je asibiti an koma an je an dawo an aje shi a gida ana jiran mutuwa sai aka buga mar waya yaron a cikin wayar ana kuka ana cewa wallahi wani fa ya rasu shi ya dauka wannan yaron ne kike to Allah ji kanshi me kuma kuke ta kuka haka kwanan ne ya kare kuma aka ce mar wai sun je asibiti to ku da jiya muka dawo asibiti ne ne kuka koma asibiti kuma ku gaya min ba shi bai dauka shi ya dauka wannan ne yana ta tahowa sai ya ga wa'insu sun shigo da na sai asibiti din sai ya ce ayya wancan asibitin din kuma ko su waye ne bari in je in gani sai ko da aka je aka daga he ga dan shi ne dan sa dan shekara 16 ya isa yanzu ya karfe masa komi kawai ko da ya buɗe kawai ya ga ɗansa ne ya ce to ai dana ne shi ne an yi shi ne muka yi jana'izarsa muna fatan Allah ya kafarta mishi Allah yaron ya ɗauko hazaƙa nan da muke har da hadisi yana ɗaya daga cikin masu yi kuma ya samu hadisai ya haddace Allah ya takaita rayuwar iyakacinta kenan muna neman du'a'in yan uwa Allah ya sa ya huta Allah ya sa iyakacin matsalarsa kenan sauran yan uwa da suka rasu duka muna fatan Allah ya musu kafara Allah ya sa iyakacin matsalar su kenan a duniya mu kuma in lokaci yayi Allah ya sa mu koma ga Allah muna musulmai masu imani kamar yadda Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimuna Allah ya sa kada mu mutu face muna musulmai Allah ka daidaita tafiyar mu akan kitabu wa sunna Allah ka sa mana son junan mu a ko ina musulmi yake Allah ka sa mana kaunarsa Allah ka cire mana kiyayya da gaba da take gudu tsakanin mu Allah ka sa mana son gaskiya da kin ƙarya Allah ka sa mana ka da ƙaunar littafinka ka sa mana ƙaunar annabinka da ƙaunar sunnarsa ka sa mana ƙaunar addininka musulunci da son masu musulunci a ko'ina suke a duniya Allah ka sa albarka a cikin nemanmu kasuwancinmu Allah ka sa masa albarka nomanmu Allah ka sa masa albarka kiwonmu Allah ka sa masa albarka sana'o'inmu na hannu Allah ka sa masa albarka masana'antunmu kamfanoninmu ofisoshinmu ma'aikatunmu Allah ka sa albarka a ciki Allah Allah ka daidaita tafiyar mu akan gaskiya malaman mu wayanda suke karanta da mu Allah ubangiji ka taimake su ka tsare su ka kare su ka dora su akan makiyan Allah ka ba su juriya da kafuwa akan gaskiya da kira akan ta iyayen mu da suke tarbiyantar da mu suka dora mu akan turbar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka sa mana layi suka shata suka dora mu akai suka nuna mana qur'ani suka karantar da mu shi suka ɗora mu akan musulunci sun rasu Allah ka gafarta musu Allah ka sa sun futa suna raye tare da mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ka kare mana su Allah muna roƙonka shugabanninmu na addini musulmai yan uwanmu Allah ka sa musu tausayi a zukatansu ka sa musu son gaskiya da aikata ta a cikin shugabancinsu ka sa musu son adalci da cikin zalunci a cikin shugabancinsu Allah ka daidaita tafiyarsu da talakawansu Allah ka tsare su ka kare su ka ɗora su a kan makiyansu waɗanda kuma suke azzalumai ne Allah ka shirye su Allah ka sassauta ainihin tafiyarsu a kan zalunci ka dawo da su a kan hanyar adalci waɗanda kuma ba za su shiryu ba Allah ka canza mana su Allah ka cire su ka sauke su ka ɗora mana masu adalci a madadinsu ɗan uwanmu waɗanda suke miyagun sana'o'i wasu sane wasu sata wasu fashi wasu kinnafin wasu damfara wasu algush a cikin kasuwanci wasu ha'inci a cikin mu'amala Allah Ubangiji ka taimake su da ganewa ka ganar da su ka dawo da su su nemi sana'ar kirki ta halal wanda za su ci su shiyar da iyalansu har su yi sadaka Allah ya karba har su yi kyauta Allah ya karba waɗanda kuma ba za su gane ba ba su da niyyar tuba ba masu tuba ba ne Allah ka lalata tunaninsu Allah ka watsa nazarinsu Allah ka watsa haɗin kansu Allah ka wargaza ƙungiyoyinsu ka raba su da makamansu Allah ka lalata gaɓoɓinsu ka sake ciciya a cikinsu Allah ka wargaza ƙungiyoyinsu Allah ka yi mana maganinsu Allah ka isan mana daga kaibinsu Allah muna da bukatu muna da damuwoyi kala-kala don muna da marasa lafiya muna da marasa lafiya akwai ɗan uwanmu yanzu da wanda matarsa tana asibiti ana da bukatar jini kusan leda uku ita ma mu ta cikin addu'a Allah ubangiji ya ba ta lafiya ya sauke ta lafiya Allah ya sauke ta lafiya Allah ya sauke ta lafiya Allah kuma ya yi mata shi kuma Allah ya bashi ladan wannan jinya da sauran ƴan uwanmu marasa lafiya a ko'ina suke Allah ka ba su lafiya wanda kuma abun ya zame musu ajali Allah ya sa a cika da imani Allah ya sa ka fara ne Allah muna roƙon ka alkhairin ka na duniya da lahira Allah ga mu gare ka kai ne abun fakewar mu kai ne abun roƙon mu kai ne abun nufi da bukata a gun mu ba mu da kowa kai ya Allah Allah mun tinkare ka da bukatun mu ka san arzikinmu ka san yawanmu ka san bukatunmu Allah mun tunkare ka da damuwoyinmu ka san arzikinmu ka san yawanmu ka san damuwoyinmu Allah ka yi mana maganin matsalolinmu bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد wa آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا اللام الغيوب تولى أمرنا يا ستار العيوب استر عيوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين